babban jam'iyyar alawa ta pdp da ke jihar borno ta kira ga hukumar zaɓe mai zaman kanta da ta gaggasa soke zaɓen da a gudanar na majalisar wakilai da ke karamar hukumar jere a jihar borno wannan kira dai ya biyo bayan sanarwar da hukumar zaɓen ta bayar na bayyana alhaji ayuba bello muhammad a matsayin wanda ya lashe zaɓen kujerar majalisar wakilai na karamar hukumar jeren wato ƙarƙashin inuwar jam'iyyar apc wanda kafin wancan zaɓe yar majalisar wakilai daga jam'iyyar pdp ne ke rike da kujerar wato hajiya amna kadi sai dai wasu magoya bayan nata daga jam'iyyar pdp suka ce wannan wannan zabe da gudanar da sakel don kuwa sun gano kurakurai da dama kan yadda aka gudanar da wannan zabe ala da rashin kwarewa na kuma haɗin baki da aka yi da wasu malaman zaben sai dai duk kokarin da na yi game da wannan zargi da jam'iyyar pdp ke yi da kuma kiran da suka yi na soke wannan zaben dan majalisan a kana bai cimma ruwa ba don an shaida min tawal ho cewa kwamishinan zaben bai gari alhaji yunus abubakar mangunan da ya jagoranci wannan taron manema labarai da suka kira a garin maiduguri na neman soke wannan zaɓe ga ma abin da ke cewa mun kira ita hukumar ah, zabe ta INEC wato ta yi kansilin din wannan zaben saboda a samu zaman lafiya kuma mutanen da an hana su yin zaɓe su samu dama su fita su kada kuriyar su eh to yanzu ba mu yi ba mu ɗauki wannan shawaran ba amma in ba ta yi ba daman ai in kashe za ka fita anan sai ka aje kafan dama kafin ka daga na hagu ko ba haka bane so in ba ta yi ba mu mun san matakin da kuma zamu doka insha A ko ke da yi ma ta hukumar zaɓe na neman cewa an soke wannan zaɓe an sake gudanar da wata sabuwa kun koka kun rubuta eh mun rubuta mun rubuta yanzu na gabar hukuma yana gaban gaban akwai abin da sun ce da ku eh to har yanzu dai ka san akwai abubuwa step by step akwai wanda sun yi submitting kuma daga wajen su ne zamu ji feedback kusan nake ga maka kashi 75 na wannan ma'aikatan INEC an canja su tantance mutane ba shine problem da muka samu ta wajen tantancewa kuma ba amfani da kan rida ba kuma ba amfani da kan rida ba kuma wannan forms da ya kamata a yi a cika kafin a yi zaɓe ka da kuriya saboda kan rida ba ta reading din complaint ba ba a yi shi ba ba yi adalci a cikin wannan al'amarin ba a bangare guda kuwa wanda cijo da ya fito daga karamar kamar hukumar Dambuwa da ke jihar Borno ya koka ne kan irin matsalolin da suka fada musamman ma na kasaran gudanar da zabe a karamar hukumar Dambuwan da yace sukan kwashe awanni da dama kafin su isa garin Dambuwan duk da cewa mafi yawan su suna gudun hijira ne a cikin garin Maiduguri kamar dai abinda Alhaji Komi Dambuwan ke cewa daga Maiduguri zuwa Dambuwa kilomita 80 amma ba hanya sai da muka yi tafiyan kilo 100 takwas daga maiduguri biyu sannan muka tafi dumma distan na kilomita kamar ɗari takwas ah. tun da ainihin sun ce a damuwa za mu yi zabe da dadi ba dadi dan kaunan jami'ar mu dukkan mu wanda muka je za mu sake koma mu yi zabe na ɗaya kauyukan nan yaran nan suna nan lokacin da suka karbe hanyar nan an dasa bama bama a wurare da yawa kada mutane su je bama bama ya tashi ya kakkashe mutane shi yasa muke dogon zagayen yanzu dai muna a filin waje yau na sabin ya taimaka mana a tura masu disposing bomb don mu samu saukin tafi wannan lamari dai na kunno kai ne a daidai lokacin da rage kasa da kwanaki hudu a gudanar da zababbukan gwamnoni da 'yan majalisar wakilai da ke jihar borno da ma kasa baki daya haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya